Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da a cikin wannan shata mai suna kashi ta tuni. Darasin mu a yau zai nuna muna yadda ma'aikatan Facebook ke ba da sanarwa kan cewa duk wani mai amfani da application na Facebook ko kuma mai amfani da Facebook wajen yin transfer a waya suna shawarta shi akan cewa akalla a cikin wata uku ya yi kokari ya canza pin ɗin shi so guda. don haka da da ko sun da za ku cinna wannan fim ba za ku iya biya ta a cikin wannan shirin na mai albarka mai suna kaji top tv domin ganin yadda za ka cinna wannan fim naka na transfer da da kuma suka iya kuma za ka iya ci gaba da cinna fim ɗin duk bayan wata uku a ƙalla kamar da suka muni akan wannan kana manta mu rinka su akan dosu al'amura da suna kawo muna yana suna kawowa ne domin ci gaban mu sannan kuma domin kare kanmu daga shirin mara wancan azalimai don haka na ku nuna shirin ke muku fata alkhairi a da yawan lokaci ku zo ne a cikin wani can namu domin ganin wannan cikin wannan tunakan na transfer a da yawan lokaci mun muri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A gurguje ba tara bata muku lokaci ba kamar da ni muku bayani da za ku cin zafin ɗauku na transfer a application ɗinku na Facebook haka zalika a wannan lesson namu zai koya muna yadda za mu canza pin ɗinmu na transfer wato a ƙaramin wayarmu ko kuma a keypad waya mai amfani da keypad. A dai yawan lokaci ana buƙatar ka dina star nine four star zero hash a kan layin da kake ganin da account ɗinka na first bank sai a kira. Kana kira za ta kai ka mataki na gaba a dai lokaci. mataki na gaba gashi nan ta nuna muna number one open account number two register for H nan for banking number three reset your pin wato a wannan lokaci sai mu zaɓi number three wato reset your pin muna zaɓawa za ta kai mu mataki na gaba kamar da mu gani nan mataki na gaba gashi nan ta nuna muna to change your pin Interfin Poetium card Blue star (0h0h) Wato wannan lambobin da muke gani a ƙasa lambobi ne na jikin ATM card mu, Idan ka duba ATM card ɗinka wato na First za ka ga cewa waɗannan lambobi ne da ke rubuce a jikin ATM card ɗinka. Don haka a wani lokaci ana bukatar ka sa pin ɗinka na ATM card. Pin ɗinka na ATM card guda hudu ake bukatar ka sa ba wancan tsohon pin naka aka bar kake amfani da shi wurin transfer. Da zarar ka sa pin ɗinka na ATM za ta kai ka mataki na gaba kamar yadda muke gani ana Mataki na gaba correct noun create by digit star H94 hash pin. Wato sun ce pin ɗinka ne tim yi lafiya lau. Eh, da a ce kasa pin ɗin ba daidai ba za ta kawo ka wannan matakin ba amma dai kasa pin ɗin daidai to sai ta kawo ka wannan matakin cewa ya yi Don haka ana bukata yanzu ka zaɓi pin guda biyar da wani ake buƙatar ka saka wato sabbi domin su zan cewa su ne pin ɗinka wanda za ka rinka hidimar banki na Facebook da shi wato a wayarka wato wajen yin transfer a dina wannan lokaci. ka kasafin ɗinka wato kuma na bada shawara a kan idan za mu safin mu rinka kiyayewa akan cewa musafin ɗin da ba za mu manta ba sannan musafin ɗin da wanda ba za a iya ganewa ba saboda su da muke tunanin musafin ɗin ba mu ga mutum ba alhali kuma mutane da yawa sun san shi misali daga cikin wannan fin sun haɗa da za a ga mutum ya ta wurin safin sai ya sa 1 2 3 4 5. to wannan 1245 kowa ya san shi na haka ko ba a gaya kowa shi ba abin na wanda kowa ya sani ko kuma ga mutum ya sa 00 guda biyar shi ma yana da kyau gaskiya mu daina sa irin wannan banzan fin da muke sawa dole ka tsaya ka yi nazari akan wani fin ya dace a ce ka sa wato wanda mutane ba su ganewa sannan kuma ka sa wanda kai kanka kai iya ganewa wa a lokaci kana sa wannan fin guda biyar za ta kai ka mataki na gaba kamar yadda muka gani a daidai lokaci gashi nan ta rubuta muna successful dial star h94 star 00 hash to check balance star h94 star amount star account number to transfer money to your friend wato abin da nan da ta kan lokaci ta successfully to wannan pin naka ya riga ya canzu don haka sai ka ci da amfani da shi a duk lokacin da ka tashi yin hidimar banki ta waya Don haka wannan shine ƙarshen darasin na yau. Kada dai ku manta dai ku ci gaba da subscribe ɗin wannan channel namu mai suna Khadija TV domin samun al'amura waɗanda sun shafi harkar banki da sauransu. Muna godiya da kulawa ku a kan mu. Naku nushehu kajiji.